أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna 25 ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1436 yayin da ya daidai da wato 12 ga watan bakwai shekara 2015 Allah ya dawo da mu a wannan masallaci masjidu ahlul bait was sahaba a wannan layi namu na Hausa a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i a cikin wannan gari namu na kaduna domin ci gaba da gabatar da tasirin alkur'ani kamar yadda muka saba ina roƙon allah maɗaukakin sarki da dukkan sunayensa masu tsarki da siffofinsa maɗaukaka wanda in an roƙe su yake bayarwa allah maɗaukakin sarki ya sa kada abin da muke karantawa ya zama masifa a kanmu kamar yadda aka saba a yan uwa da suka aiko da gudunmawa da taimako wannan ya ce assalamu alaikum malam ga shidda a ba marayu a samu cikin addu'a Allah biya mana bukatunmu na alheri amin abinda ake nema na alheri Allah ya tabbatar da shi wanda ba na alheri ba ne Allah maɗaukakin sarki ya canja shi ya kawo wanda ya fi shi sai wannan wannan tana kwaɗayin samun ainihin wato lada na taimakon marayu don taji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya tausiyawa maraya wato za su zauna guri ɗaya a aljanna wannan maganan haka kika yake annabi ya faɗa ya ce ana wa kafin yatimi mafi jannati ka hati ne da haka ita wannan 'yar uwa ta ba da atamfofi ne har guda takwas Allah ya saka mata da alheri wanda ta ba ya kawo malam amir daga ungorimi kuma lallai saƙo ya zo sunanta aisha nur da haka uwa saƙonki ya iso muna miki fatan Allah maɗaukakin sarki ya saka miki da ainihin wato alheri jiya da yau an samu matsaloli a DITB alheri redu wanda na ga har yanzu da na zauna banna tasa-tasai da kira jiya matsalar da aka samu na kwanta bacci kafin in tashi wayoyi na duka babu wayar da ba a kira ba karanci wayar da ba a kira da yawa ba ita ce wacce take da miskul daga guda dubu abin da ya sama a cikin wayoyi na guda uku ina tashi na ga wannan kiran na gane cewa lallai akwai matsala matsala ta faru to na je jiya kuma matsalan ta kuma ainihin wato maimaituwa yau to a suna alakanta wannan matsala da doka ta hukumar NBC wacce take sa ido akan kafofin watsa labarai to mu nasiha zamu dangane da ita wannan hukuma ta NBC na farko dai hukumar NBC ita ba masaniyar tafsiri ba ce da ita ce za ta samu malami ƙa'ida da za ta san cewa ga abin da yake tafsiri ga abin da ba tafsiri ba sannan a yadda muke da fahimta nan gaba hukumar NBC wato kamar ba mu ce haka ba ne amma dai kamar haka ne ana so amfani da ita wajen yaƙar addinin musulunci domin ƙur'anin da muke karanta cike ke da raddi duk lokacin da na ce wai karatun da muka waya fita daga ƙa'ida Waya fita daga ƙa'idan tafsiri na ce to nan gaba in dai ba dama abinda wani yake ka shi ka ce ba daidai ba ne to nan gaba tabbas sai an hana musulmi fassara ƙur'ani a sakafofin watsa labari domin misali za mu je suratul ma'ida za a karanta ayu laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu wanda suka ce Allah ɗayan uku ne trinity Allah da Allah uba Allah ruhi mai tsarki wannan ayan akwai ta qur'ani ko babu akwai laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasihu ibn maryam akwai ayar ko babu wanda suka ce almasihu dan Allah ne Allah madaukakin sarki yace kafirai ne kenan ran da kiristoci su kuma suka je suka kai ƙara hukumar NBC to wannan ayar duk lokacin da aka fassara ta sai dai a sa kafofin watsa labarai su yanki dan a ciki akwai sukar wasu ina ba ta an fahimta a ciki akwai sukarwa sukar wasu nan gaba idan ka zo magana akan ayar zina kace wala taqrabu zina innahu na fahimtar wasa a sabila masu zina suna da iko su tafi hukumarwa NBC su kai kala su ce su dinnan fa suna taɓa zinan nan ba wani dalili kuma da zai sa a zo a saukiwa zinan nan to kaga da haka nan gaba duk wani abu da Allah madaukakin sarki ya hana wanda ya kamata a yi mutane wa'azi a kansa da haka muna kira zuwa ga ita wannan ainihin wato hukuma din duk abin da yake mu dai ba ma kiran sunan kowa ba ma kira sannan ba ma zagi magana ce ta dalili kuma dokan najeriya ta yadda me yasa a kafofin watsa labaran ake program na siyasa a cikin program na siyasa ba ana kiran sunayen mutane ba sunayen mutane ake kira ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza kuma abun bakin ciki a gurin da ake sa karatun mu in an cire sai kaga an sa kiɗa kuma dokar NBC ta yadda a cire karatun Qur'ani a mayar da karatun wa a mai da kiɗa ko wasu abubuwa ita wannan doka ta NBC kowa ya san a ƙasar nan akwai fina-finai da tashoshi da dama suke sa wanda ya saba ma addininmu da al'adarmu da mutuncinmu amma dokar NBC ba ta hana ba ba ta fito da doka cewa idan an sa wa'annan abubuwan ba a yi kwatin ɗinsu to wannan muna faɗa ne a babi na nasiha da jan hankali da kuma janyo hankali ita wannan hukuma ta ainihin wato NBC idan wannan abin da ake yi na muman tabbatar abin da muka faɗa bai saba ma ka'ida ba idan ko sun ci ya saba ma ka'ida wannan to wannan hukumar lalle shirye-shiryenta shiryen shine nan gaba tana so a hana mutane fassara Qur'ani dan in dai zaka fassara Qur'ani a ciki dole sai ka taba abin da wani yake wanda ba daidai ba dole ne wannan ita ce magana ta gaskiya dan haka ina kira ina nasiha a babi na farko a matakin farko idan wannan sako ya kai musu to lallai don gaskiya ba alfahari ba ni na daga cikin wa'inda akwai kafofin watsa labari da dama da suke sa karatu na ko editin ba sa yi wallahi in an kai in yanzu ne za su sa in ka gana wata magana ina da dalili kuma duk maganar da ne akan duk masu aƙidin nan in dai ba ni da dalili ku ku fita dagar ba ta ku bace su ma haɗu da su a kotu abin da ya kamata kenan ku ku fita dagar ba ta taku bace su mu haɗu da su a kotu magana ce ta boys gashi an faɗa na kotun na ce gashi magana ce ta littafi na ce gashi an yi mai an faɗa amma an ce an yi suka to kuma nan gaba lallai ku jira za mu zo bayani akan kiristoci dukkan wanda yake da aqida cewa Allah da Allah yana da Allah da Allah uba Allah ruhiwa mai tsarki to za mu karanta Qur'ani Qur'ani ya ce makafiri kuma babu wanda isa hana mun faɗa tun da Allah ya faɗa wannan ita ce magana ta gaskiya da haka muna jan hankali da nasiha in dai wannan ba ana so ne a rigima da addinin musulunci to ya kamata a kauce wanda duk muka faɗi magana a kansa yake ganin mun ci masa mutunci su wa'annan masu aqidan zagin sahabbai da aka faɗi wani abu suke ganin an ci musu mutunci ba ko ta suka tafi ba to duk wanda yake ganin mun ba daidai ba ku dagar ba ta ku bace ku ba za ku iya warware matsala ta addini ba mu haɗu da su a kotu amma wannan ba ma kiran sunan kowa ba ma zagin kowa magana muke ta hujja da dalili wani Allah ya ce annabi ya ce malaman musulunci sun ce mu abin da muke kera wanda ya ji ba ta daɗi ba mu haɗu gaban kuliya da shi wannan ita ce maganan Allah maɗaukakin sarki ya samu dace kuma yau da izinin Allah a gurguje za mu kammala tafsirin nan yau da aka gobe za mu fara kamar yadda muka ce gobe za mu yi karatu akan auren mutu'a mu haɗu da ku a أكرمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري لهم جنات فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار بيا من فار مغانا الله تعالى لكن الذين اتقوا ربهم sai dai wanda suka ji tsoron ubangijinsu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu tattare da su akwai aljanna wacce ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinta khalidi na fiha kuma za su dawwama a ciki Allah ka samu na ciki nuzulan wannan wata kaɓaki ne gara ce ta tarban baƙo daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma inda Allah Allah ya ce abin da ke gurin Allah khairun shi ne mafi alheri lil abrar dangane da ainihin wato manya-manyan bayan Allah subhanahu wa ta'ala jiya mun faɗi fa'idojin da taƙawa take da shi a duniya taƙawa tana da fa'idoji a lahira yayin da rayuwar ɗan adam ta ƙare ta koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na farko a taƙawa sababin li'ikirami inda lahi taƙawa ita take janyo ɗan adam ya samu karamci a gurin Allah subhanahu wa ta'ala na haka Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu sai ce inna akramakum indallahi wanda yafi girma a gurin Allah yafi karamci shine wanda yafi kowa jin tsoron Allah dan haka ba a ba ruwan Allah da launin da kake magana da shi ko yaran da kake magana da shi inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid haka annabi ce. babu bambanci tsakanin fari da baki ko baki da fari ko balarabe da wanda ba balarabe ba kuma kafin ummanta da kun ji an samu matsala a karatu karfe ɗaya zuwa biyu to ku bar alheri radio a tv ku koma ainihin wato liberty tv wanda suke da statam ma ba za ma su samu wannan matsalar ba kuma statam din nan ba tsada take da shi bai wuce dubu uku ba an fahimta yi to da haka da kajinan ka samu matsala dugu dugu kawai ka yi can an fahimta yi to don haka wannan yana daga ciki da haka annabi yake cewa kullukum min adam wa adam khuliqa min turab abu na biyu taqawa sababun ne lil fawz wal falahi sababi ne da ke sa mutum ya samu babban rabo da kuma ainihin wato tsira Allah ya ce wa man yuti illaha wa rasulahu yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizuna wanda yayi ba Allah yayi ba manzon Allah ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokinsa to wa'annan suna daga cikin wanda za su samu babbar rabo kuma su DITV alheri radio su ma ku ba su uzuri ku musu kyakkyawan zato matsalar ba ta su bace shi yasa na bugo matsalar daga inda take amma in kun kamo da kun ji akwai matsala ba matsala bace ta ku rikici da wani kawai ka koma wani gurin shi ke da Allah madaukakin sarki matsala fa'ida ta uku wato ta taqwa sababul linajati yawmal qiyama min azabillahi sababi ne da ke sa dan adam ya tsira daga azabar Allah ranar tashin alkiyama Allah ya ce wa in minkum illa wariduha sai ce kana ala rabbika sai ce summa nunajjil ladina taqaw Allah ya ce babu wani daga cikin mutanen duniya kowaye shi sai an zo an gitta saradi akan jahannama sannan annabi ya ce saradin nan hiya addaqu min ash-sha'ri yafi sinin gashi sirin taka sannan kaifin sa fi kaifin takobi da a zo a gitta ana so kowa sai ya bi ta gurin kuma kasan sa ga jahannama Allah ya ce idan aka bi wannan gurin sun manu na jillabi na taɓau masu taƙawa masu tsoron Allah sai sun gangare wani ma zai zai ya wuce mai masan ya zai ya hausa ya wuce ba nan zai wuce kamar walƙiya Allah ka sa mana daga ciki Shi ne Allah yake cewa sai jannabu hal atqa da duk mutumin da yake mai tsoron Allah zai nisanci wuta sannan abu na hudu taƙawa sababin ne li qabulil a'mal shi yake janyo idan kai aiki Allah ya karba dan haka shi yasa yace inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqina sannan taqwa sababun ne qawiyun wato sababi ne mai girma li'an yarsul janna cewa da taqwa ne mutum yake samu ya ga da ainihin wato aljanna dan haka Allah yake tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiya wannan ita ce aljannar da muke gadar da ita daga cikin bayanmu mu wanda ya kasance yana jin tsoron Allah subhanahu wata'ala sannan falillika sama da falu a aljanna zaka iya samun su ne kawai idan kana da taqwa Allah ya ce lakinil ladina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar wa'ada Allah la yukhlifu Allahu al-mi'ad sannan wato taqwa sababi ne da ke sawa masu imani su zama sama da kowa ranar tashin alkiyama Allah ya ce zuyina lillazina kafaru alhayatid dunya wa yaskaruna min alladhina amanu wallazina taqaw fawqahum yawm alqiyama wanda suke da taqwa su ne saman kafare a ranar tashin alqiyama sannan taqwa sababun ne fi dukulil janna shine sababin da ke sa dan adam ya shiga aljanna shi yasa yace wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat للمتقين an yi tattalinta ga masu tsoron Allah sannan taqawa shine abu na tara sababun ne li takfiri sayyiati wal afu an zallati sababi ne dake sa idan kai aiki mara kyau Allah ya kankare maka shi sannan in ka samu zamiya ka tittibe Allah madaukakin sarki ya ainihin wato yi maka afuwa Allah ya ce wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra duk mutumin da ya ji tsoron Allah Allah zai kankare masa aikin da ya mara kyau sannan ya girmama ainihin wato ladansa Allah ya ce walau anna ahlul kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim da a ce ma abuta littafi sun ji sun yi imani sun yi taqawa Allah ya ce da mun kankare musu duk wani abu da suka yi ainihin wato mara kyau sannan takawa shine sababul lilaini ma tashtahihi al-anfus wa talazzul a'yun idan ka ka shiga aljanna ka samu duk abin da ranka take so sannan idan ka zai yi daɗi to ba kuma zai yi ba sai idan mutum ya yi taƙawa a duniya da haka Allah ya ce jannatu adnin ya dakhuluna ha tajri min tahtiha al-anharu lahum fiha ma yasha'un kadhalika yajzi Allahu muttaqin sannan taqawa sababul li adam al-khawfi shine sababi na rashin tsoro da bakin ciki da kuma ainihin wato duk wani mummunan abu ba zai shafe ka ranar alkiyama ba Da haka Allah yake cewa wa yunajjillahu alladhina taqaw bi mafazatihim la masu su sannan wala hum yahzanun sannan Allah yake cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun abu na goma sha biyu ita ta wannan duk wanda suka yi ta to za a tayar da su ranar alkiyama suna bakin girmamawa wanda za su je gaban Allah Allah ya ce yawma ashirul muttaqina ila rahmani wafda ranar da zamu tashi masu tsoron Allah zuwa wajen Allah mai rahama suna bakin da ake ainihin wato girmamawa sannan aljanna za a kusantar da ita ga masu tsoron Allah shine wa uslifatil jannatu muttaqina sannan Allah ya ce wa usli uslifatul jannati lil muttaqina ghayra ba'id wance a suratu shura aya ta 90 wannan a suratu qaf aya ta 21 sannan taqwa shine sababun fi adami musawatihim wato shine sababan da ke sa ba za a daidaita ba bil fujjari wal kuffari da fajirai da kafare Allah ya ce amna ja'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi amna ja'alul muttaqina kal ai ba zai taba yawa ba da mutumin da yake muttaqi mai jin tsoron Allah da mutumin da yake fajiri ne sannan wato kowanne daga cikin ainihin wato ma'abutin masu takawa wato kowane mutum da ya abokantaka da wani mutum a duniya in dai ba takawa ba ce ta haɗa su to idan an tashi ranar alkiyama za a zama makiyin juna ne kai kana wani Allah tsine ma shi ma yana Allah ya tsine ma haka za a tashi dan haka Allah sai ya ce al akhillau yawma idhin ba'aduhum li ba'adin adun illa al muttaqin masoya wani ya tsonaci wani in dai ba tsoron Allah bane ya hada ku to ranar alkiyama za a tashi kai kana Allah ya tsine ma shi ma yana Allah ya tsine sai an gama Allah kuma ya ci ayi wuta to sannan kuma wato inna lahum maqaman aminan wa jannatin wa suna da wato matsayi na aminci da kuma aljanna wacce ƙoramu na ruwa ke gudana a ƙarƙashin ta da haka Allah ya ce innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun wannan taqawa ce take ainihin wato kawo <clears throat> abu na goma sha bakwai inna lahum maqama sidqin inda malikin muqtadir suna da ainihin wato inna lahum maq'ad sidiqin inda malikin muqtadi suna da wajen zama na gaskiya a wajen ainihin wato Allah mai mulki mai kuma iko Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa nahal sayti fi maq'ad sidiqin inda malikin muqtadi ta ne ke janyo wannan koramin da Allah madaukakin sarki ya faɗa aljanna yace akwai korama kaza akwai korama kaza akwai korama kaza da launukanta babu yadda za a yi mutum ya iya gangara ma wannan ƙoramar idan ba shi da tsoron Allah Allah ya ce masalul jannati lati wa'ida almuttaquna misalin aljanna da aka yi tattali ga masu tsoron Allah sai ce fiha anharun min ma'in akwai ƙorama ta wani irin tataccen ruwa sannan wa anharun min labanin lam yataghayyara ta'amu akwai kuma ƙorama ta nono wanda ainihin wato launin ta bai canza ba sannan wa harun min khamrin lazzatin na akwai kuma kogi korama ta giya wacce take ainihin wato mai daɗi ga masu sha sannan wa harun min asalin musaffa da kuma ainihin wato korama ta tattan ainihin wato zuma a ainihin wato aljanna sannan abu na goma sha tara ta ƙawa shi yake ainihin wato zama sababi sababul masiri ta ta shidar aljanna. bishiyoyin aljanna ba za ka iya yawo a cikin inuwoyin ba sannan ka ni'imtu da inuwoyin idan ba ka da ainihin wato taqwa dan haka Allah ya ce innal muttaqina fi zilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahu sannan taqwa ita take sa awa mutum bishara sannan a tsiratar da shi daga firgici a lokacin da za a yi busa wadda duk wanda ke sama da ƙasa sai ya firgita sannan taqwa masu tsoron Allah inda na lahum ainihin wato suna da ni'amud ainihin wato gida na ni'ima wala darul akhirati khairun wala ni'ma darul muttaqin sannan masu tsoron Allah ana ninninka musu lada da kuma sakamako na aikin da suka yi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi sai ya ce yu'tikum kiflayn min rahmatihi idan kuka ji tsoron Allah Allah maɗaukacin sarki sai ya ba ku ninki biyu daga cikin ainihin wato rahamarsa Da haka Allah sai ya ce nuzulan min indillahi wa ma indillahi khairul lil abrar Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula yasa annabi ya ce ko aljanna zaka roƙa to ka roƙi firdausi domin daga nan ne duk wani connection na ni'imar aljanna daga can ne aka yi shi saboda haka in Allah ya damu muna can sama sama can sama sama in Allah ya damu je ba wuce ya ce in zaka roƙi Allah ka roƙe shi da babban masaki to mu can sama sama ya ina to da haka Allah ya ce afa man kana mu'minan kaman kana fasika la yasawun yanzu da mu'mini da fasiki za su zama daya sai ce an mallari na amonu wa amilus salihati falahun jannatul ma'awa sai ce nuzulan bimakanu ya amalu wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau Allah ya ce suna da aljanna ta makoma sannan ga kuma ainihin wato gara ta bako da aka shirya musu da wani irin masauki saboda ainihin wato aikin da suka yi na haka a wani gurin Allah sai ya ce inna hadha la al-fawzul azim lalle wannan shine rabu babba misli hadha falyamal al-amiluna to saboda wannan ranar fa masu aiki su tashi su yi aiki Allah maɗaukakin sarki yake ce masu a zalika khairun nuzulan yanzu wannan masaukin shine mafi alheri amsha zaratar zaƙo ko ko mutum ya samu akasin haka aji a haɗa shi da bishiya ta zaƙo ita bishiya ce ta ruwa ake ba bishiya ta taso ta girma ita kuma wannan bishiyar dan bala'i a wuta ma ta taso Allah ya rama mu da wannan da haka wani gurin Allah ya ce innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu Ta tatanazzalu alaihimul mala'ikatu ta takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un sai yace nuzulan min ghafurur rahim wannan gara ce wato wani irin kabaki ne aka shirya wanda yake tarar wa'annan bakin shine Allah subhanahu wata'ala wa'annan duyufur rahman bakin Allah subhanahu wata'ala ne ainihin wato mai rahama sana'a ko wanda za a shirya musu kabaki amma ba irin wannan ba akasin wannan Allah ya ce afa hasibal ladina kafaru an kizo ibadi min duni awliya sai ce inna na jahannama lil kafirina kaga nusula masaukin da aka shirya ma ba irin masaukin da aka shirya ba ba irin masaukin da aka sila mai imani ba ne kowa za a karɓi bakuncinsa sai dai kowa da inda ya dace da shi kuma kowa da irin yanayin yadda za a karɓi wa bakuncinsa wannan a haɗa shi da mala'iku salaka shi ana tafiya ana fira har aljanna da haka masu tsaron ma za su ce salamun alaikum duk fara ƙuluha halidu wannan kuma ba rakiya za a yi masa ba daga lokacin jansa za a yi a kifa fuskarsa a ƙasa ajasa yawma yusabuna fil nari ala wujuhim zuqu masa sakar haka za a yi kaga wannan shine su kuma abin da ya ainihin wato dace da su da haka abdullahi dan abbas mun ci ya faɗa a baya ce al-abrar sune al-muhsin fi amalihim wanda suka kyautata a cikin ainihin wato aikin su ko al-anbiya was-salihuna anan gurin Allah bai faɗi sakamakon da al-abrar suke da shi ba amma a wani gurin ya faɗa yace innal abrara yashrabuna minka asin kana mizajuha kafura ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tabjila yufuna bin nadri har zuwa karshe. sannan Allah ya ce wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun sanne ce innal abrara lafi na'im lalle al abrar suna cikin ni'ima Allah ya ce kalla inna kitabal abrar lafi illiyin wa ma adraka ma illiyin sai ce kitabun marqum يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعم على الأرائك ينظرون Suna كان gado. أنا kallon الله سبحانه وتعالى تعرف في وجوههم ندرة النعيم da kaga fuskar sa kasan ana cikin ni'ima isqawna min rihiqin maktum khitamuhu misk Allah yace wa fi dhalika falyatana basal mutana fi sun naka ainan yashrabu biha al muqarrabuna wannan shine ainihin wato sakamakon da ainihin wato al'abrar suke da shi aya ta gaba Allah ya ce me wa in ahli kitabi illa wa inna min ahli kitabi lamai min kitabi lalle daga cikin ma'abuta littafi yahudi da nasara laman yu'minu billahi wallahi akwai wanda sun imani da Allah wa ma unzila ilaykum kuma sun imani da abin da aka saukar muku na wannan alqur'ani wa ma unzila ilayhim kuma sun imani da abin da aka saukar musu na at da injila sannan khashi'ina lillahi suna masu kankan da kai da Allah la yashtaruna bi ayati llahi ba sa siyar da ayoyin Allah samanan kalila kudi yan kadan ulaika lahum ajruhum inda rabbihim lalle wa'annan suna da lada a gurin ubangijin su inna allaha sari'ul hisab Allah ya kasance lalle yana da gaggawar hisabi ibnu abbas da jabir da qatada suka ce nazalat wannan ayat ta sauka akan najashi hina mata lokacin da ya mutu wa sallan nabiyu wa salla alaihi nabiyu sallallahu annabi ya yi masa sallah kowa ya san kissan najashi da abin da ya faru a habasha da yadda ya karɓi musulunci a ɓoye da yadda ya rasu bayan da ya rasu annabi ya ji labari ya fito ya yi masa ainihin wato sallah ita ce asalin salatul ga'ib idan mutum ya mutu a wani guri musulmi ne ana ganin cewa babu wanda za su yi masa sallah a gurin ku sai ku fito sai ku masa sallah daga inda kuke lokacin da annabi ya wannan sallan faƙalar ne sai munafikai suka ce innahu salli ala nasrani gashi nan wai annabi ya zo yana sallah akan kirista lam yarahu qaddin mutumin da bai taba gani ba kuma kirista ne amma gashi nan ya zo yana masu sallah lokacin da suka faɗi wannan maganan sai Allah ya ce wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhi khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayati samanan kalila wasu malamai suka ce wannan ayan kamar ibnu jurai da ibnu zaidin nazalat fi abdullahi bin salam wa ashabi ta sauka akan abdullahi bin salam da kuma ashabi shi yasa tunda annabi ya fara da'awa ya zo garin madina a shekara goma da yayi dukkan wanda ya bibi tarihi yana da wahala a kawo maka a ce maka an samu yahudawa sama da haka sama da cikin hannu sun musulunta da wahala shi yasa duk wata aya da za a buga maka misali sun yi imani sai a ce maka ka abdullahi bin salam wa gairi kamar abdullahi bin salam da wurinsa saboda yadda yahudi suka lalace shi kan shi da ya zo zai musulunta sai da ya ce wa annabi zan musulunta amma ka kira mutane na ka tambaye su tukunna me matsayina waye ni a cikinsu bayan da ya musulunta annabi ya kira su ya ce musu yanzu me za ku ce kan abdullahi bin salam me kuka sani a kansa suka ce ai mai alherinmu ne dan mai alherinmu ne jikan mai alherinmu ne ya ce yanzu idan na baku labari na ce ya shiga wannan addini nawa da na zo da shi daga gurin Allah za ku yarda suka ce sam ai ba shi ba addinin ka tsakanin shi da addinin ka kamar sama da kasan yayi sai suka ji ya fito ta bayan annabi yana ashadu Allah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai suka ce ai wannan da kake gani mai sharrin mu ne dan mai sharrin mu ne jikan mai sharrin mu ne yahudu kenan to shi yasa suka ba annabi wahala a garin madina kuma suna nan suna ci gaba da ba mutane wahala a duniya duk wata rikita-rikita ma da kuke gani hatta a cikin ƙasar ku kaga an kunno fitina ka rasa gane daga yana aka kunno ta to Allah ya kiyaye wasu malamai suka ce nazalat fi arba'ina min ahli najran ta sauka akan mutum 40 daga cikin mutanen najran wasnaini wa 30 min alhabasha habasha da kuma mutum 32 daga cikin habasha wa samaniya min ar da mutum 8 daga rum kanu ala dini isa alaihi salam suna kan addinin annabi isa fa aslamu sai suka musulunta mujahid ya ce nazalat fi mu'mini ahalul kitabi kullihim ta sauka akan duk wani wanda ya imani daga cikin ahalul kitabi shi yasa da imam fakhruddin razi da ya gama kawowa sai ya ce wa hadha huwa aula wannan kuma shine abin da yafi dacewa na haka mun yadda cewa a babi na asbabun nuzul matsala guda daya wato matsaloli sukan taru ƙadiyya kaza ta faru ƙadiyya kaza ta faru Allah sai ya haɗa su duka sai ya saukar da aya kwaɗe a kansu wannan akwai shi a babi na ainihin wato ulumul qur'an na haka wannan maganar da fakaruddin razi ya faɗa ya ce lamma zakar kuffara yayin da Allah ya ambaci kafare a baya bi anna masirahum ila al-iqab cewa makomarsu zuwa ga ukuba ne yace bayyana fi man amana minhum bi anna masirahum ila sawab sai kuma Allah ya yi bayanin makomar duk wanda ya imani daga cikinsu to za a bashi lada dan ayar gaba Allah ya ce wa annabi la ya gurrannaka taqallubul na kafaru fil biladi to tunda ko aka faɗa haka cewa mata'un qalilun summa ma'awahum min jahannam kenan wanda ya imani daga cikin kafarin shi bai daga cikinsu, su haka shi yasa ya faɗa anan yace ulaika lahum ajruhum inda rabbihim inna allaha sari'ul hisab wannan ainihin wato ita ce magana sannan yake cewa ka sani annahu ta'ala wasafahum bi sifatin Allah ya siffanta su da siffofi a wannan ayar na farko shine al iman billahi imani da Allah wanda mun yi bayani a can baya wa in tu'minu wa tattaqu muka ce ba a kiran imani su ya tattare abu guda hudu to aya ta farko abu na farko Allah sai ya ce wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi ita ce sifa ta farko kuma ita ce gaba ta farko da take ta alaƙa tsakanin Allah da ɗan adam ko me za ka yi na kirki da alheri a duniya in baka da imani Allah bai bukatar sa shi yasa akwai wanda za su yi aiki tili tibge sai an je lahira Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura saboda babu imani na biyu shine al-imanu bima anzalallahu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama sun yi imani da abin da Allah ya saukar wa annabi shine wa ma unzila ilaikum da abin da aka saukar muku ku musulmi ita ce sifa ta biyu idan ka da awar imani amma baka kama abin da Allah ya saukarwa da annabi ba daga gurin Allah to wannan maganan imanin ka ne babu shi sannan na uku alimanu bi bima unzila alal anbiya na kanu qabla muhammadin sallallahu alaihi wasallama yin imani da abin da Allah ya saukar na sako akan annabawan da suka zo kafin annabi akwai a cikin wannan ayar shine wa ma unzila ilaihi da haka da zaka ce kai imani da Allah kai imani da annabi amma ka ƙaryata saƙon da aka zo da shi kafin annabi ƙarya ne har yanzu baka yi imani ba shi yasa mutanen annabi nuhu man shi suka fara ƙaryatawa amma Allah ya ce kaddabat qaumi nuhin al-mursalina shi yasa za ku ga aqida mai kyau dangane da annabawan Allah babu kamar aqida ta musulmi dan su suke hada annabawan gabaki daya cewa amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi to wannan ita ce sifa ta ainihin wato uku sannan sifa ta hudu kaunuhum khashi'ina lillahi kuma suna kankan da kai ga Allah madaukakin sarki wa huwa halun min al-fa'il yu'minu li'anna man yu'minu fi ma'anar jam wato ita ce sifa ta hudu suna kankan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala da haka yana daga cikin ma'ana ta kushu'i banda kankan da kai da tawadu'u ga Allah madaukakin sarki shine halatto da Allah a duk lokacin da zaka yi abu lokacin da ka duba ka duba ba mai ganin to sai ka tuna Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin ka sai ka halatto da Allah madaukakin sarki sifa ta biyar da Allah ya faɗa a kansu a cikin wannan ayar shine la yashtaruna bi ayati llahi samanan qalila ba sa siyar da ayoyin Allah da kuɗi ‘yan kaɗan, kama ya fa'aluhu ahalul kitabi mimman kana ya kutu ma'amarar rasuli wa sihata buwaci, kama yadda aka samu wasu, Allah ya sanar da su littafi amma suka ɓoye al'amarin annabi da kuma ingancin manzannin manzancin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama. Akwai wani wanda ya musulunta a kudancin Kaduna nan ba da nisa ba ne, ya ce an daɗe ya sani ba zai kirgu ba irin tarku da kutun gwila da makarkashiya da ake zaunawa a yi mitin a shirya ma addinin musulunci da musulunci. ya ce wallahi sai an shirya allah ya wargaza sai an shirya allah ya wargaza ya ce yanayin yadda ake shiryawa allah ya wargaza abin ta nan ya gane wannan addinin na allah ne wallahi in ba addinin allah ba ne ba yadda za a shirya wannan a wargaza a shirya wannan ya wargaza mun je buɗe gidan tv na manara abuja shugaba na ƙasa yake ba da wani labari cewa wani ya ce waye musulmi idan suka zo aka yi sallah in aka yi sujjada to wai wannan raɗa mu wannan yake cewa to dole a taimaka makami. wai magana wannan magana yake ma wannan cewa to dole fa in an yi to kai fa dole ne wai mutum ake a nan gurin yadda za a tara makami shi kuma ya ce to zai zo ya shiga addinin nan amma ba da gaske ba ya ji da gaske mitin ɗin ake ya zo ya shiga sahu ya ji kawai ana subhanallah ana tasbihi subhanan rabbil a'la wa bihamdi, subuhu quddus rabbul malaikatu yayi mana gefen shi magana ya ji ban zani shi yayi mana nan magana ya ji ban haka gama ya ce kai sallafa ba a magana ya kake magana ne ya tafi wani masallacin ya ƙara tafiya ya ƙara tafiya duk inda ya je haka ya ji ba canji to daga shi yasa na faɗa muku na ce duk ko gaba kuke da abokin gaba kaka kuskura ka mai ƙarya daga ran da kuna gaba da mutum ka mai ƙarya wallahi ka rushe sai ka rushe wallahi ka duk yadda za a juya a je a juya karkawa mutum ƙarya ka faɗi gaskiya abinda ka sani a sa ka faɗa wayannan Wayan wayannan matsiyatan a banza ko ga sun kasa karya mu ai ba dan komai bane saboda duk abin da muke faɗa a kansa gaskiya muke faɗa to shi yasa tunda yanzu sun je sun kai ƙara ne sun ce suna ƙara ne akan an ce waya a cikin makarantan akwai ma wani wanda ake da tuhuma yana ɓata yara to ai mu gabaki dai ma yanzu kun dibo ta ne shi yasa nace gobe za mu yi magana akan auren mutu'a dan a aqidar ku kun yadda da auren mutu'a mu kuma duk wanda ya dauki auren mutu'a a matsayin abin yi bata al'umma yake kuma mu mutu'a a gurin mu zan ce ka je duk wanda zaka faɗa ka faɗa mu kuma ka bari mu je mu haɗa a can ka gani in ba zan maimaita ba kuma ba zan kawo dalili akan haka ba suna yin mutu'a ko ba sa yi aqidar su ce ko ba aqidar su ba ce aqidar su ce don haka ni a matsayina na ahalin suna in na faɗa daidai ne don aƙidar su ce kuma dama sharri shine ka ko abin da ba aƙidar mutum ba ka faɗa masa mu kuma a gurin mu ma wanda yake mutu a gara ma wanda yake zina da shi da wanda yake auren mutu a gara wanda yake zina da wanda yake auren mutu dan ba wani mai yin zina da yake zina da yar mutane da yake da itikadin in ya turmushe yar mutane akwai lada da Allah zai bashi akwai mai wannan itikadin babu kuma yau inda zaka je ka dauko yan mutane kai da kamfin dinta ka ajiye ta da sunan zana dole ka nemo mata abin da za ta ci dole ka bata gurin zama ka bata kayan sawa kuma in dai kai kake zana da ita da za ta dauki ciki ba za ka yi inkari ba ka ce ba danka bane amma a mutu a duk ba wannan ku zo ku ce ba fasadi kuke yada ba Allah ya kai mu za mu hada a can to wannan yana daga ciki Allah ta'ala ya ce walaƙad wasalna lahumul qawla mun ainihin wato yi musu umarnin magana la'allahum yatadhakkaruna ko sa yi tunani Allah ya ce allazina atinahumul kitaba wanda muka ba su littafi min qablihi hum bihi yu'minun yace wa idha yutla alaihim qalu amanna bi idan aka karanta musu wannan littafin sukan ce mun yi imani da shi innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin Allah ya ce ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru irin waɗannan za a ba su lada ninki bi saboda abin da suka yi na haƙuri wa ya dara'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun naka duk wani wanda Allah ya bashi littafi wato ba yahude ko kirista idan ya zo ya shigo addinin musulunci to Allah zai bashi lada ninki bi ne ladar imani da annabin da Allah ya turo kafin manzon Allah da kuma imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ainihin wato ya shine ulaika yu'tawna na marratayn bima sabaru Na haka Allah ya ce wa sami sami'u lagawa in ma aka yi musu wata magana banda a aradu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtagil jahilina kuma sannan ka kalla ka gani fa mutum ne aka ce daga cikin aƙidarsa. yana cewa matar annabi yar wuta mutum ne aka ce daga cikin aƙidarsa. yana cewa abokan annabi arna amma wai wannan matsalar bata dame shi ba shi matsalar shi an ce cewa ana ɓata yara ko ana ɓatanci shine matsalar shi shine ya dame shi to kaga in ko haka ne yadda yake aƙida ne a gurinsu suna da dama fahimtar su ce su ce matan annabi yan wuta ne damuwa muna da dama aƙidar mu ne fahimtar mu ne duk wanda yake mutu ce mai mazinaci ko kuwa fahimtar mu ce a fahimtar mu ce shi inda dai fahimtar ka ce ka ce matar annabi yar wuta haka ka fahimta kuma muna da dama mu ce duk wanda yake auren mutu'a mazinaci ne shi kenan kawai to da ka za mu haɗa a can za a yi zubar gadi na dalili da hujja kuma tunda kotun shari'ar musulunci za a ji ai malikiya za a ji kuma tuhufa tuhufatul akam mun karanta ta mun san da wafi da komai da komai na ka'idodi za mu haɗa a can yawwa kuma na faɗa muku na ce magana akan aƙida ba za a fasa ba kuma idan Allah ya kai mu bayan sallah dukkan ɗalibai da suka san muna karatu guri biyar a sati nan ma za mu dawo da karatu ya zama guri na shida a sati haka za a ci gaba da gurza karatu na aƙida da izinin Allah don ba tsayawa za a yi ba saboda haka wannan shi ne Allah ya ce allazina atina humul kitaba wanda muka basu littafi ya'rifunahu kama a abana'ahum sun san wato yatlunuhu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bi wa man yakfuru bihi fa ulaika humul khasirun Allah yace wa mimman khalaqana ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun Allah yace laysu sawa'a min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairati wa ulaika min as Allah ya ce wa bil an anzalnahu da gaskiya maka saukar da wannan alqur'anin wa bil na zal. wa ma arsalnaka illa bashirin wa nazira Allah ya ce wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila shi yasa ya ce qul aminu bihi aw la tu'minu bihi innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alayhi yakhruna lil adqani sujjadan wa'anda aka ba su ainihin wato ilimi kafin ku idan aka karanta musu ainihin wato wannan littafin wato ya da sukan faɗi suna yin ainihin wato sujjada da ainihin wato haɓasu aya ta gaba ya ce ya ayyuhan sai suratu ali imran kun san dama a farkon bakara Allah ya ce alif lam mim sai ce zalikal kitabu la raiba fi hudan alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum walladhina mi bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul mu'min humul muflihun to anan ga yadda za a samu falahar nan shi yasa yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani isbiru ku yi haƙuri gurin bin Allah subhanahu wa ta'ala wa sabiru shine galibul ada a bisabari kuma kurin jaye makiyanku ta hanyar haƙuri sannan wa rabidu sannan ya zamanto kuna ainihin wato jiran dako shine aqimu fis suguri mutahayyi'ina lil jihadi ku tsaya akan duk wata kafa da makiya za su shigo kuna masu tanadi da shiri don yin jihadi sannan ƙullaha kuma ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihuna ko ka samu babbar rabo a cikin masu yin tafsiri da ake ce masa tafsirul ishari suka fassara wannan ayat da ya ayyuhal ladina amanu sabiru ku yi haƙuri suka fassara shi da sallar asuba wa sabiru da sallar azhar wa rabidu da sallawa la'asar wattaqullaha sallar magariba la'allakum tuflihuna fi salatil isha'i <laughs> an fahimta ayi to wannan aya qala abu salama bin abdurrahman yace na fi intizaris salati ba'da salati wannan aya ta sauka akan jiran sallah bayan jiran sallah walaysa yawma izin gazun a wannan lokacin babu wani yaki da ake masa ainihin wato jiran daku wajen ya ayyuhal na amanu isbiru malamai suka yi maganganu har guda biyar cewa isbiru shine abu na farko shine alal bala'u ko alal bala'i wal jihadi ku yi haƙuri akan bala'i da kuma ainihin wato jihadi wannan magana ce ta abdullahi dan abbas wasu malamai suka ce ya ayyuhal na amanu isbiru shine ku yi haƙuri akan addini qalahu al-hasan wal qurzi waz magana ta uku ya ayyuhal ladina amanu isbiru shine ku yi haƙuri alal masa'i ku yi haƙuri akan musibu wannan magana ce ta ainihin wato alhassan kuma sannan wata maganan ya ayyuhal ladzina amanu sabiru shine alal fara'id ku yi haƙuri akan abin da Allah madaukakin sarki ya farlanta akan ku wannan magana ita ce ta Sa'id ibn Jubair magana ta biyar shine ya ayyuhal ladzina amanu sabiru shine ku yi haƙuri ala ta'atillahi akan yima Allah madaukakin sarki ɗa'a. wannan magana ce ta ainihin wato katada idan ka kalli wa'annan maganganun gabaki daya wato duka ya shiga cikin abin da yake ya haƙuri dan dama mun ce haƙuri ya kasu gida uku haƙuri idan Allah ya ce ka yi abu ka yi wanda yin da'a ga Allah yana daga cikin haƙuri idan Allah ya ce ka bari ka bari wanda yana daga cikin wa haƙuri sannan idan Allah ya jarrabe ka da wani abu mara daɗi sai ka haƙura da wannan abu wanda da albala'u da almasa'ibu duka ya shiga cikin idan Allah ya jarrabe ka da abu ka yi haƙuri amma aljihadu da addinu da alfara'idu da atta'atu duk ya shiga cikin idan Allah ya ce ka yi abu ka yi ainihin wato wannan abu dan haka Allah ya ce ya ainihin alladhina amanu sabiru ya ku masu imani ku yi haƙuri sannan bayan ku yi haƙuri sannan wasabiru shine wasabiru wato galibul a abis sabari kurin jaye makiyanku ta ainihin wato hanyar haƙuri wasu malami akan wannan wasabiru din suka ce shine ai wasabiru alal adu ku yi haƙuri wajen gwabzawa da ainihin wato makiya qalihu Abbasi abbas wal jamhur wasu suka ce wasabiru shine alwa'adu alladhi wa'adahum Allah alƙawarin da Allah ya yi muku yace zai ba ku kaza idan an je lahira to ku yi haƙuri har sai kun riski wannan alƙawarin da Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato yi sannan warabitu shine ku tsayu akan ainihin wato duk wata kaba da za a shigo dan a kawo ma addinin musulunci hali ko farmaki to lalle ya zamanto a koyaushe kuna cikin ainihin wato shiri wasu suka ce wa sabiru a gurin ko warabitu shine abin da ya shafi intizarus salati ba'da salat na haka mandan Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Abu Huraira yake cewa annabi ya ce ala ukhbirukum bima yamhu Allahu bihi al-khataaya yanzu ba zan ba ku labari da abin da Allah madaukakin sarki yake kankare ku sakure da shi ba wayar fa bihi daraja kuma ya daga darajar mutum da shi sai ya ce isbagul wudu'i alal makari mutum ya zamanto yana cika alwala a lokacin da ake kin alwala ana tsananin sanyi lokacin da taɓa ruwa ma a gurin mutane ya zama matsala kai in za ka yi alola sai ka cika alolarka a wannan lokacin sannan wa kasaratul khutal ilil masaji da kuma yawan taku zuwa masallaci daga can zuwa nan daga nan zuwa nan sannan zarar salati da salati da kuma jiran sallah bayan sallah in an yi sallar magarba ka iya jira ka saurari karatu na ilimi har zuwa lokacin sallar isha'i in an yi sallar ainihin wato isha'i jiran kake da kaji an kira sallar asuba ka tashi don yin sallah in an kira sallar asuba jiran kake da zaran kaga rana ta yi luki ta daga daga tsakiyar sama kana jiran kai a kira sallah fi masallaci shine zarar salati da salati da kuma jiran sallah bayan ainihin wato sallah sai manzon Allah ya ce fadalikumur ribadu kuma ribadu wannan shine ribadi wannan shine ainihin wato ribadi dan haka wancan toshe ba wacce makiya za su zo su kawo mu addinin musulunci farmaki shi ma ribadi ne sannan tsare sallah akan lokacin ta shi ma shi ma ribadi ne dan haka Allah ta'ala sai ya ce wa rabidu lalle ainihin wato ku yi wancan ku toshe ba wacce makiya ba za su zo su kawo mu addinin musulunci farmaki ba sannan ya zamanto kuna intizarar salati ba salat dan sallah yana daga cikin dalilan da yasa Allah ya ce zai ba musulmi shugabanci saboda ita alladhina in makkannahum fil ardi aqamus salata wanda in muka dauki shugabanci muka ba su a doran ƙasa za su tsaye da sallah za su yi umarni da abu mai kyau sannan za su hana abu mai kyau sannan walillahi aqibatul umur Allah madaukakin sarki yace wattaqullaha lalle ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihuna Lallai idan kuka ji tsoron Allah tabbas za ku samu ainihin wato babban rabo saboda ayat da muka karanto a ba lakin alladhina taqaw rabbahum na haka Allah a nan gurin ba taraji bane ba tsammani bane wannan la'alla da ma'anan tabbas in dai kun ji tsoron Allah to za ku samu babban rabo shi yasa in aka je lahira baka ga mutum a aljanna ba to rashin tsoron Allah ne ya ja masa shi yasa ba za ka ganshi aljanna ba amma duk wanda ya ji tsoron Allah to sai ka ganshi a ina sai ka gan shi aljanna Allah maɗaukakin sarki ya sa muna daga cikin wanda za su ji wannan tsoro na Allah maɗaukakin sarki su ainihin wato shiga wannan aljannan da haka wannan shine wato ƙarshen tafsirin suratul Ali Imrana mun kammala suratul Baqara a shekara uku mun kammala suratul Ali Imrana a shekara uku da haka za mu dumfari sauran magani a shekara nan su kuma za mu gama da izinin Allah wannan ainihin wato shine amma kamar yadda muka ce muku gobe za mu karatu akan auren mutu'a ne da kuma ayar da suke kafa hujja da ita fa mastamta'atun bihi min hunna to sai ka zo ka ji mai malamai suka faɗa dan kar ya zaman maka shuwa lokacin da kuke tattaunawa shi yasa yanzu riga ce dan sa bayan ka faɗi wani abu ba to yanzu in nace masu aqidan zagin sahabbai shikenan ko kuwa alimahum man alimahum wa jahilahum man jahilahum in na ce masu aƙidan zagin sahabbai idan ka tafi gidan rediyo ka ce an dage ka tambaye ka za a yi to ai ya ce masu aƙidan zagin Ka kai aƙidar ka ne zagin sahabbai shikenan to saboda haka gobe akwai karatu kuma akan auren mutu'a kaɗe za mu yi karatu gobe da izinin Allah subhanahu wata'ala saboda haka sai a cewayo gobe sai a ainihin wato ji kuma muna kira ga ita wannan hukuma ta ndc eh saboda haka a ji tsoron Allah a sa adalci a ciki a duddubo nan al'amuran mu ba ma neman kowa da tashin hankali shi yasa yana daga cikin ndc yana daga cikin ni abin da nake alfahari da shi saboda tabbaci mu ba ma karantar da mutane tashin hankali duk karatun da nake na san sss suna zuwa in ka gana wata magana mai zafi an taba mu shekarar da ta wuce maganganun da ne masu ɗimi rashin adalci aka yi wanda bai kamata a yi suna ba masallaci ne na ahadis sunna yan shi'a suka zo suka yi kaka gida a gurin sannan aka zo aka ce su si karatu su limanci yan shi'a si karatu a gurin dan Allah an ma'ahadis suna adalci kuma ta yaya za a zauna lafiya to kuma sai a ce in kama baki na in yi shiru kar a yi magana saboda ana gudun kar a yi rikici sss da suka sun gayyace ni naji na faɗa musu na ce ku in muna neman tashin hankali kuma muna da wata ajanda a karantar mu kun sani na ce wallahi ba alfahari nake ba an yi lokacin da sanda kano ta shiga rigima kamala muktar ka sani duk garin kano sanda ake tashe tashen bam nan duk wani majalisi da ka sani a kano sai da aka daina karatu ni nake tashi daga nan kaduna majalisun gwammaja na iya usunna a nan kaɗai ake karatu duk garin kano haka muke zuwa mu je mai karatu ana tashin bama ana rikici inda an san rigima muke karantar da mutane ai yiwa lokacin da ake cikin tashin hankali a ban mu zo muna karatu mu ba ruwan mu da rikici ba ruwanmu da rigima amma karatu ne na aƙida in ya zo ko waye sai mun yi shi wallahi wannan ita ce magana ta gaskiya yawa wannan ita ce kuma ainihin wato magana kuma sannan hukumar NBC ke mana adalci akwai wasu kafofi na yada labarai da ake ba mutanen nan dama suna taba aqidar mu to kar a ce wai dole sai mun je kafar watsa labaran da aka baɗa, akwai shekarar da ku kun sani ana sa tafsirin wannan a AITV zo yana maganan mujiratu bin shuba a gaban shi cikin mabiyan wani ya buɗe baki ya ce wa mugira tubunin shuba Allah ya tsine mai albarka a nan garin kaduna ake wannan a garin kaduna nan ake wannan idan haka muna kira zuwa ga hukumar ndc idan tana so ta bincika ta je ta bi hukumar sss duk wani mutum da yake da alaka da rikici da ta da kura yana da fayil a gurinta mu in dai ka ji an yi rikici da mu da rigima da mutu ka tabbata matsala ce ta akida amma in ba ita ba ba abin da ya dame mu da mutum mutum ya harkar sa mai tamu ba ma karatu ba ma cewa a sai makami ko ai kaza a'a mu karatun aƙida da tauhidi da yadda za a zauna lafiya kawai muke kuma duk wanda ya taba tunda ai a dokar kasan nan ba doka bane a kiyaye kai ma abin da kake mutuntawa to ta yaya wasu kafofin watsa labaran za su ba da dama a batanci ga abubakar da umar da usman da matar annabi mu kuma a ce ba za mu kare su ba ba zai yiwu ba to da haka wannan shine Allah ta'ala ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu